Amurka a Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. A birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a can jamhuriyar ta Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. ranar Juma'a shirin yau da gobe yana yada zango a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya tare da wakiliyar mu a can Binta Ibrahim wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. To sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. Masu raro da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na yau. Yau shirin namu zai mai da hankali ne a kan tarihin Malam Bahaushe musamman na ƙasar Ghana. To ingantattun bayanai sun nuna cewa kabilar Hausawa na ɗaya daga cikin manyan ƙabilun yammacin Afirka kuma an fi samun su ne da yawa a Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar. Akwai kuma wasu su a ƙasashe kamar su Ghana, Chadi, Kamaru, jamhuriyar Benin, Togo, Gabon, Algeria da dai sauransu. To a ƙasar Ghana dai an fi samun su a arewacin ƙasar kamar yankin Tamale, Kumashi da Accra. A yau za mu ji daga bakin Hausawan Ghana inda suka samu kansu a ƙasar da kuma mu'amala ta zamantakewa da kuma gudunmawar da suka bada a fannin kasuwanci da kuma shugabanci a Ghana. tasirin al'ada da na addini na ɗaya daga cikin tarihin Hausawan Ghana. Al'ummar Hausawan Ghana na da yanayin ƙoƙari wajen ci gaba da riko da wasu muhimman al'adu da kuma sana'o'insu da aka san su tun asali. Na yi shirin sako na mai sauraro kuma zan zayyano kamannin ta dandu. mizana in za ka iya faɗo masu kofin ba za na kosa ba ƙarshen labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba a yi haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin masu sauraro yau a cikin ajin namu muna tare ne da Hausawan Gana a mazauna Najeriya inda za su bamu tarihin Hausawan Gana. Shin wasu mutane ne ake cewa Hausawan Gana? kuma menene bambancin su da sauran hausawan da ake da su a arewacin najeriya da kuma wasu sassa barkan ku da zuwa cikin ajin namu to ajin namu da yau muna tare ne da malam musa ahmad tijjani da kuma ahmad abdulrahman wanda za su yi mana tsokaci a game da tarihin an gana asali ba dai duk wani bahaushe ghana ɗan najeriya ne saboda nisan tafiya boba ta tashi ji tarihi don bahaushe da ya sa kafarsa ghana kusan shekara 300 zuwa saba to tabbas ne ba ba mun karanci tarihi ba ne mu ne ne abin da muka sani shi muke faɗa. Mm. To wanda shi ne. ya girma kaka Ba dalla ba hakika ka kada ce ba haushi to dan Najeriya ne. Duk inda yake. Duk inda yake. To Malam Ahmad akwai abin da yake kai mutane su yi hijira ko su yi kaura daga wurin da suke zuwa wa'ansu wurare. Akwai yaƙi, akwai neman ilimi, akwai kasuwanci. Wannan abu ne kake gani ya kai Hausawa 'yan Najeriya gane suka zama 'yan gida. alhamdulillah salamu alaikum hausawan gano da ba wai hijira ne ba wai ko yaki ba ne ko gudun hijira a'a sun tashi ni kan maganin kasuwanci fatauci kasuwanci kamar goro da sauran kayan haske da haka Tun sukai, shashi su ka Ghana shi su doko goro su shigar shi Najeriya lokacin da suka je lokacin ma ba titi ba kuma daji na ake yanka ke tafiya ce za je yamma aka ja ka yada zango wurin nan sama da shekara kusan da shida yanzu wasu sun dawo wasu kuma suka sauratan aka yi kaka su aka ba kafi ire mu. to malam musa kamar yadda abokin tattauna ce kasuwanci ne kai hausa najeriya zuwa ghana har suka samu wuri ta yaya suka dinga wannan hulɗa tsakanin mutanen ghana wanda ba yaran su ba a daidai wancan lokacin da babu kuma su hanyoyin sadarwa To, hakikanin gaskiya ba da iya tabbatar biki da ya suke saduwa tsakanin su don su waɗanda aka da su can suna da yare. Su kuma yan Najeriya da suka ji Hausa yare ke na Hausa don shi hikima ce ta Allah. ya suke yi su yi magana da juna nan ba da iya tabbata har ba suka fahimci juna kuma suka musuntar da mutane da yawa wannan ni ban sani ba domin wani abu na Allah ne kenan hausawa su suka kai musulunci kasar Ghana kai kwarai fa zan iya faɗi haka yaya mu'amalar mutanen Ghana yake da su hausawan lokacin da wa'annan su baki ne suka shigo gari ya aka karɓi hausawa ya zamantakewai Tunda an ce sai wuri yayi daɗi yake zamu a zauna eh to hakika gaskiya hausawa da waɗanda suka shiga mutane kirki ne kuma suna da mu'amala kyakkyawa suka kuma tadda waɗanda su ba mutane kirki ne akwai abinci tsakanin su akwai kyakkyawan ɗabi'oyi akwai al'adu kyakkyawa don kyakkyawa al'adu da riƙo abada shi yasa waɗanda suka je suka same su ka su wuri kana da hali mai kyau daga kowa ya yaba da kai Wato abin da aka san malam Bahaushe da shi kenan. Eh da ba Bahaushe Al'ada mai kyau yana da aminci yana da amana. Al'ada sa daga musulunci gabansa. Ka ce da kuke tasowa malam Ahmad kuma an baku tarihi kun gane cewa da ku da kabilun da ke can Ghana wani eh, iyaye da kakanni suka samu an zama daya shin akwai auratayya tsakaninku da mutanen Ghana? Akwai. ko a ritaya sosai ya shi shiga ya dade yanzu akwai jikoki ma sannan kuma kin ga Hausawa da suka ka gida can da yawan su ma har an ba su ma gidan rediyo akwai gidan rediyo ana ce mai dvc 2 shine yare yare ana ba da miti goma sha biyar biyar Hausawa ma na ci suna jin na miti goma sha biyar suna labarai cikin Hausa da dadewa saboda kun yi karfi a kasar kwarai an yi karfi domin lokacin da suka ga Hausawa da masu amana ne suna da amana kan sosai kan to haka shine aka yadda da su ka ba su abubuwa da yawa masu kamar gonakin a Santawan da su ba malam Bahaushe ma riko da wasu kabila na ce musu Musawa su ma mutane masu amana duk suna tare da Hausawan ne in kamar ne baki labari kabilun Najeriya suka je duka suna karkashin Hausawa ne in kai wace bari barin baro ne bai da mulkin shi ba shi bai da ce mai shi ba wuce ba amma sauran kabilun da ke Najeriya duka kakkaf sun je suna cewa su Hausawa ne bari koma ga malam Musa wani sirri sana'o'i aka san malam Bahaushe da shi yanzu a kasar Ghana akwai sana'a da yawa akwai ɗinki akwai jima Kana yanzu ana yi da gobe akwai hmm. rido abubuwa ne da yawa wadda da ake yi ana yi sa hausa To nan sana'o'i da ka faɗa na sana'o'i ne na asalin malam Bahaushe. Eh. Har yanzu ko rike na al'adu? Har yanzu har ba sun raini su ainihin ƙabilan ƙasar su na yi. Ko gobe gidaje zango in kika shiga za ki je ki samu gidan sarki aska shi ne hmm. ya ake ce wanzamai. Wanzamai. Hmm. Za ki samu inda ake kira da ki samu sarki eh, manoba hmm. sarkin noma kuma an san wa'annan gidaje Ki ka je ba har gobe jikoki ne ba waɗanda yake yawan sun tashi gidan ba ba san ainihin waɗanda suka kafa gidan ba hmm. har gobe ka je akwai shi baɗin da hadu da na keke kuma har yanzu ana yi har gobe ana yi to baba da kai a maganan ah, al'adu Um, akwai al'adu da aka sani na malam bahaushe tun daga al'ada irin ta yadda yake auratayyarsa da zamantakewa da mutane hmm. Wani irin al'adu ne ake gani naku cewa lallai ba ku da bambanci. Yawwa yadda ka yin Najeriya hmm. haka ke can ba wani bambanci. Kamar yaya? Kamar magana aure da ka magana inda ake hmm. magana aure da magana min duka yadda ka ana haka ke a can. Yadda ka yana Hausawa wani kamar tuna gami daga nan ni kawai suka fita suka yada zama. Al'adan a yi lefe ai kayan daki. Zuwa na yi da lefi ake cikin kwano makwalla. Mm. Ake cikin makwalla to zuwa mai da shi akwati na kamar ake yanan. Zuwa mai da shi oh. akwati na yes. To kuma ku dibi al'adan can mutanen can da maza su suke mace kayan daki ba? Yawa nan akwai different. Can namiji ke yin gado. da kayan daki bambanci na Najeriya Najeriya mata ke kai mai gado eh. a'a mu can namiji mata za ta samu gado mm. kayan daki duka eh. yawa wato anan dai kun ari al'adun eh, da bambanci yake kenan kawai can kamar ni Ahmadu mai mm. magana da aka mi mata ta za sami da gado na da kayan daki da kojugu da leda kawai ta taso da kayan garanta ne kawai da kayan kicin da kayan kicin abin da min da shi kenan wai sai al'adun kuma eh to wanda haka da da da ya faɗa gaskiya ne wanda al'ada da aure eh ka tashi ne ba budurwa za ta ce to iyaye fa sun ce yanzu dai ta gabatar da masoyinta ya ce a yi gaisuwa a tabai sadaki a kuma sarara duk dai ba babbaci amma da muka zo da al'adu da muke gani da ɗaura aure ni da na ba da aure sama ashirin ko fiye da haka to saboda haka abin da ake can haka ake yi nan lokacin da aka yi maganan gana aka yi maganan Bahaushen gana sai ji ana maganan zango zango menene zango kuma ya aka samu zango a Ghana mal Ahmad yadda aka maganan zango kamar da shi yayin nan mai fada kan maganan yadi zango da su je nan sun taru sai su da zango to da zango yawa kamar yadda faɗa shaka fara budawa aka je kamar kamar matsuguni ne kamar matsuguni shaka sake tura gwanda yalwa yana kudu da asalin tsohon zango kenan oh. da wani kuma yawa aka ta shaka mai wani unguwa ta mai kan tudu oh. yana gabashi da zango kenan da wani yawa shaka sallaka aka je wani unguwa kuma na ta mai ababu to ababun nan shi ma wani babban wurin duk aka samu suka da zango wurin nan da ababun nan aka je ababun nan batu da wuri ya cika shaka sa kuma wani unguwa kuma ta wurin sabon zango da noman sarakuna masu fito wurin nan. Bari mu koma ga maganar dangantakar ku da sauran kabilu. Kun ce an samu mutane masu aminci a da suka haɗu kuma da hausawa masu aminci. Mm. To zuwa yanzu kuma har an samu auratayya tsakanin ku. Yanzu idan haka baku dama ka ce me za ku ci a garma da yaren Ghana da kuma zamantakewar ku a Ghana ku hausawa. Ya kuke ganin an karɓe ku? Ai karɓo kyakkyawa. To, kamar da ka tambaya zamantakewa tsakanin Hausawa da suka tafi da kabilar da suka samu can. Da ba da yi magana akwai amintaka da yadda. Hausawa da suka je masu gaskiya ne waɗanda yake ba sa ɓoye komai a zuciyarsu. Abin da suka kasa shi ne ya sa kabilar da ke gada suka yarda da su wasu ka sun da mutane da yawa kai waɗansu ma kabilan ma sun rabu da yarensu su zama Hausawa. don akwai da yawa suka ce wani bene da yaren ka bai iya yi ya zama bahaushe saboda tsananin lokacin da bahaushe ya ɗauka da zama da suka yi da halin bahaushe da ƙoƙarinsa ya sa ba an zama hausa hmm. shi yasa yi ga unguwannin da duka aka ce zango hmm. za ki ga mafi yawa bahaushe ne in ka ga wani kabila a wannan zango musulunci ya kawo shi kuma zai yadda a ce mai shi bahaushe saboda yara ba hausawa ya yadu ko ina da ko ina hmm. kyakkyawan ba'amala hmm. shi kawo kowa yana sai zauna da bahaushe To kuma hakika ne ga kamar da na ce Hausawan gada akwai Bahaushe na Kano, Bahaushe Zaria, bahaushe sokoto ba hausa ba bauchi don muna da su da yawa a can wanda hmm, ko ina da ko ina in shi kuma ya je bai cewa ai ni daga inda na fito kenan wato bahaushe yana waje wannan rabe-raben duk ba a yi to ai ba ba sani ba akwai kungiya da bahaushe ko ina ya fito ya zo garin shi suna da kungiyar su na hausawa hmm. da taimaka ma kansu da kansu ba sa cewa ni dan zaria ne ni dan kano ne a'a bahaushe ya fita waje wallahi kansa haɗe yake hmm. a nan da yake wannan shiririta suke rarraba kansu amma duk bahaushe da kai ƙasar waje musamman gada shi kenan ta ba yaren na hausa sannan kuma abu daya kamar yankun hawan da wuce kamar ranar sallah eh. to ranar zaki mamaki kin rasa kice kamar kina Kano to kuna hawan na sarauta rasa kin ce kina Kano a ce yau ranar sallah mm. to ina ji an fara hawan nan karfe wurin tara mm. to ina ji wani lokaci ana kwana na yi ni ma kuna tashe lokacin azumi sosai ko ta ko ni nayi tashe ta da kalangu mun ga lokacin muna yara cikin dare za mu tashi muna tashi muna tada mutane kuma sun sun fahimce ku kuma ana yin wannan al'adu sun fahimce mu Tufance. to yanzu irin kuma al'adu ne za ku iya tunawa da kun san cewa mallam bahaushe na najeriya yana yi kuma kuma a Ghana. kan an ci gaba da aiwatarwa eh to ai al'adu ba ba za a kirga ba eh. domin kamar yadda shi abokin magana da ya ce bai kika ce a lokacin ana yin wani al'ada sai ki babaki kamar kana kasar hausa wallahi tallahi haka yake kuna kuma ci gaba da yaɗa yaren ma'ana da hausa kuke magana a can gana ko kuna sarka ne da yaren ai baki ba sani ba mm. mu kusa-kusa ne domin ai haife mu ciki ne gaba A amma yadda aka yi ha aka zama suka rike hausan haro shi a tarihi yana gaba sun yi kokari a ah, wallahi ah, zaɓaɓɓen shugaban ƙasa da gabanin shi ba a ah, taɓa yin wani ai mataimakin shugaban ƙasa ya zauna ba shugaban ƙasa ya zauna kan kujera Allah ya bayar suwa ba wanda wanda da biyu ne to kuma wanda har gobe ya buɗe baki zai biki hausa sai ke ba baki 'ya'yansa duka da sauran 'yan uwansa da ina ya fito don gwajin nan da ake magana shi ya yaya mutane da yawa abin ban mamaki a tarihi ya nuna mana cewa shehu ɗan hodiyo a lokacinsa in ya zauna da mutane juma'a sabon juma'a sai ga cewar ai ba su bane da ya tambaya shi aka ce ai su je gwanja gwanja to me ke me gwanja ke nufi a Hausa sun je kasuwanci gara Gwanjaye. Gana ce ake cewa gwanja da ma. Warai kuwa. Hmm, Sana'ar goro da kuka ce da. Sana'a goro da sauran abubuwa. Na kan ji wannan kalmar a wurin sakwatawa. Warai kuwa. To wannan sana'a da akwai dai sana'a iri iri da kira da bai da shi ya kai mm-hmm. To saboda haka mm. shi ya sa mutane da yawa suka karɓu Hausawa da cewa iyaye ne na gari don wannan shugaban kasar da yanzu mm. shi ba asalinsa ke da ɗan waje ne don dangantaka da hausawa kwarai da gaske asalinsa bagwaje ne mm. tun da an ce bagwaje shi. ana nufin mai wasu sun sarrafa eh. zuwa zuwa gwanja zuwa eh, gana su asali abin da suka haifa ke mm. wato dai hausa ta karɓa gana ah, zai bi kyau sau da wulaxin zai magana banda manya-manyan ƙabilun da ke gana wato su asance eh, da asance santi fanti aigbe eh. da su ankarawa eh. da fantawa da aunawa da nsuma hmm. akwai da gwamba akwai gwanja farfarawa da ganjaga usasi manfurshi kwankwamba ga sunan dai su masu nan. wato kenan ana iya ana iya sa ku a cikin ɗaya daga cikin ƙabilun Ghana kenan mu da Hausa mu da Hausa bayan da dai Bahaushe yana cikin ƙabilan Ghana hmm. Hmm. domin aka kawo tarihi ƙabilai nawa ne Ghana da Bahaushe na ciki Gana suna da yare masu yawa, suna da yare wanda ne na taɓa jiya an faɗa kusan ɗari biyu ne da wani abu. To duk yaren nan har da Bahaushe ciki. Kuma kuma cikin tsarin yarurrukan da ke cikin gane, Kuma su ma 'yan gane suna jin yaren Hausa. Wai. Da yawa ma. An su kwace ba? Bahaushe ya kwace ba yaren Ghana. Ga akwai yare da yawa ka ba a sati da yake faɗa. da sauran mutane arewa ba arewa ba gaba ɗaya ai hausawa ne wato arewacin Ghana din gaba ɗaya duk da kwace ku hausawa arewa kuke nema ne ku zauna su kansu ba arewa yaren da ke arewa su ba suna ƙaunar bahaushe su ba hausawa ne tafiya ce nake da yi mai nisa ban san ina zanubani na nausa ga zuciya na ta kada in mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane ake eh, kin yi matuwa ta ce akwai To da kyau. To wani fata kuke da shi ga matasan da suke tasowa yanzu wato matasan Hausawan Ghana da su rike wannan shi martaba da aka sani na al'ummar Hausawan Ghana na gaskiya amana da kuma rike mutuncin kai. Amin za mu ga mu ko da yayin ko nan gaba su ma su tashi rike irin wannan amana. surke wannan zaman da aka yi da mu yi a kakannin mu can har mu wayo kanmu to bayan mu su ma surke wannan amana domin mi gasa kabila asanti ba su ce mu ba surke mu hannu biyu hmm. kamar da yaya na fada lokacin da suka shigo can an karbe su hannu biyu hmm. lokacin bahaushe na da amana in ka ba shi wallahi baya ci Mana Musa. Da da fata muke so da gari a hali yanzu in kika je ku bashi kowa ba ba haushe eh, ina ganin da wuya ki ci a ce ga wari bai hausa. Kuma su faɗa babban. Kwarai shi da babban birnin Ghana gaba ɗaya. Mm. Amma nan kun fi yawa kenan. A ko ina ai bahaushe ya yadu ko ina. Ai shi sa shi mai magana ya ce miki in ka je wani ba sai ce a ah, ai da ba kusa ba duk hausawan da suke saboda ai dai yaran ba su zaba hausawa sai dai halshi da ke rinka ji a wani ɗan abu da ke shiga wanda ba ce ɗan kano ne wanda kora ba wanda shi ne. Mun tuntuɓi Professor Mustapha Gwadabi, da ke sashen tarihi na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria don samun ƙarin bayani game da tarihin Hausawan Ghana. Tun ana maganar Hausawa a ƙasar Ghana ana magana ne kan harkoki na cinikayya shine makasudin abin da ya kai mutanenmu na nan kasashen hausa har zuwa gwanja a can kasar ghana za a iya fahimtar abin da ya faru an dubi yanayin a eh, kasar afirka gaba ɗaya wanda mu na nan wuraren ƙasashen hausa to suka samar da jakuna jakai nake nufi wanda da su aka rinka amfani ana ɗaukan kayan daga wannan bangare zuwa wannan bangare to waɗansunsu kuma musamman waɗanda suka fito da kasashe na katsina kano har da ya wuce kano ya je kasashe na maiduguri ina nufin akwai wato kanuri ma a cikin wannan harkar waɗannan samar da waɗannan abubuwan zirga-zirgar shine abu na farko da ya samar da harkar cinikayya kuma ya kai mutanen wannan waje kuma suka zama sun zauna a wannan waje zaman su a wannan waje sai zamanto suna samar da mazauni in yan kasuwanmu sun je sukan samu wajen za su zauna a wajen nan kuma sukan sami waɗanda za su musu tafinta kuma sukan sami waɗanda su ba su kamar kariya a wajen harkar tafiye-tafiyensu kasance cewa addinin musulunci ya shiga wannan wajen kafin wannan cinikayya ya sake ba su wata dama da suka samu yawancin waɗanda suka rinka tafiyan nan malamai ne to sun tafi a matsayin su na masu harkar cinikayya da kuma wato masu yada addinin musulunci babban ma abin da ya sake ba su wannan damar ta kafuwa a wannan wuraren da kuma samar da waɗansu matsayi haka na tafiyar da harkar yau da gobe a wajen amma babban abin da za a sake fahimta shine cewa kafin fa wannan abin wato dama can akwai harkar cinikayya tun lokacin da aka yi transparent trade wato wanda aka yi harkar cinikayya ne da yake kai wa arewacin afirka wato kasashen larabawa akwai cinikayya da aka yi na bayi akwai cinikayya da aka yi na gold da sauransu haka to tun a wannan lokacin an samar da bayi amma lokacin bayi ne ba kamar cinikin bayi da aka yi na turawa ba ne bayi ne wanda za su aiki kuma ga dalilin wannan aikin ma za su iya zama wani abu ko attajirai ko masu wani sani ko wani abin nan da sauransu to wannan dai shine abin da ya faru a wancan lokaci ya samar da wato kasashen yaren hausa a kasashen ghana da rigo kasashe kuma da cikin afirka da ji labarin da tafiyar ba nake nisa na karawa na wuce gwamba yanzu na adamawa a kira sallah na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta ya ban ba madalla a gaida binta da tawagarta kafin mu yi sallama da ku masu sauraro za mu leƙa ɓangaren kwalama. Allah! To ga ɗaya daga cikin fitattun abincin ƙasar Ghana daga bakin Madinatu Abdulkadir. Yau muna da girkin wato miyan shiton da kuma da kuma da kuno wato kamar tuwo yake ko? Eh to kaman tuwon ne kuma amma ba tuwo ba. To mu je zuwa da me da muke bukata idan za mu yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Farko idan za a yi da kunu za a nemi masara za a nemi ganyen bawon masara abin da za a yi farko shine idan ka je kasuwa ka siyo masaranka farin masara ake farko za ka siyo masaranka idan ka siyo masara fara za ka zo ka bakace shi idan ka bakace shi sannan sai ka samu ruwa ko bokatin roba haka mai kyau sai ka zuba masaran nan hmm. idan ka zuba zaka jika shi a kuɗin sabuwa da su taso daga saman masaran wanda ba su da kyau eh. zaka iya rege shi da hannunka da jidatin nan hmm. eh sai ka ajiye shi a ƙasa idan ka ajiye shi ka zubar da wannan to sai ka bar masaran yau ka ji kashi gobe jibi da safe in Allah ya kamar da lafiya sai ka ɗebo masaran ka sai ya kwana biyu kenan sai ya kwana biyu sai ka wanke shi bayan ka wanke shi sai ka canza mishi ruwa sannan sai ka rege idan ka rege sai ka cire wannan tsakuwan da ke sa sai ka wanke roban ka sai ka zuba masaran a ciki sai ka kai nika idan ka kai nika sai ka ce a maka nika mai laushi saboda ya fi danko aka nuka nuka mai laushi markaɗe ko nikan gari a nikan ruwa ai a jiƙe yake haka in aka yi nikan ruwa yayi laushi hmm. an ka kama sai ka zo ka ajiye shi waɗansu suna sa hannu dan ya tsami mm. waɗansu kuma yanayin yadda ma suka wanke masara da kuma sai ga idan ya kwana mm. saboda idan aka kai nikan sai masaran fa ya kwana bayan an kyan ma sai ya eh, kwana kwana uku da eh eh to idan ya kwana da safe zaka ga ya taso ya kumbura wani ma ga yana dan mm. zuzzubewa a ƙasa wani kuma in dai bokati irin manya ne sai ga yayi daidai to in ya kumbura din nan Allah ya kai mu da safe zaka dauko tukunyanka sai ka wanke idan ka wanke tukunyanka ka hada wutan murhun ka ka ajiye sai ka dauko wannan tukunyan sai ka dora shi a wuta shi kuma wannan kullun da ka gan shi ya kumbura din hmm. sai ka samu muciya sai ka juya shi ka juya shi sun hada jikin su kenan haka ya haɗe ya koma kamar da yadda za a yi waina dai sai a haɗe ta eh, eh eh to idan ya haɗe to sai ka raba shi biyu idan ka raba shi biyu hmm. sai ka zuba rabi a cikin tukunya rabi kuma sai ka bar shi a shi wannan dai kullun mm, shi wannan kullun eh. sai ka bar wannan rabi a cikin bokati to bayan ka hada wannan wutan shi wannan yana aje sai ka ɗebo gishiri mm-hmm. daidai wanda ka sa a cikin tukunyar sai ka ɗauko gishirin ka wanda kasancewa ba zai yi haura ba hmm. ko a kasa ci sai ka sa shi ɗan daidai idan ka sa sai ka sa wanda ake dafa a tukunya eh, eh sai ka sa gishiri in ka sa gishiri bayan ka tuka ka tuka ka ɗan ɗanɗana sha ka ji ya hmm. biyu ya maka daidai hmm. to sai ka ringa gyara wuta to fa ba za ka ringa yawan tashi kana tafiya ba kana zaune bakin wannan murhun kana tuka abinka kana tuka abinka kamar dai talge kenan yana ƙara haɗiya yana eh, kauri Eh-eh, eh. kana tukawa kana tukawa sai ka gan shi ya zo ya yi kidibir ya yi ƙarfi ya haɗa jiki koma baya shi wannan wannan kamun da kika kwance nukan nan da aka yi ba za a tankaɗe ko tacewa ba da komai nashi da wannan tsakiyar mm, da dusan mm. shi din mm. sa na ci a nika shi da laushin eh. wannan laushin shi zai sa ma kaman za ka ganshi kaman ma an tace saboda laushin da ya samu ya yi. Eh. to bayan ka tuka shi ka tuka shi ya haɗa jikin shi ki gan shi ya danko ya karfi to in ka tabbatar cewa nuna haka iya dangwalen shi haka ka ɗiba ka lasa ka ci a bakin ka ka ji shi kamar nunan ne to sai ka sauke wannan tukunya naka sai ka ajiye wannan kullun da aka bari na farko da aka raba shi su rabi eh, eh ɗanyen kenan to sai a ɗebo wannan gasar wanda aka dafa sai a haɗa shi a cikin wancan ɗin shi wannan danye. Eh. to shi ma fanan za a zauna sai a ɗauki muciya a ta tuka shi ana hada su ana hada su ana da sai sun hada jikin su sun koma kuma shi ba danye ba shi kuma ba mai nanne ba eh. Eh. to sannan sai a zo a dinga dauka ana mulmula shi kaman kwallo to sai ka ajiye su to daman bawon masaran ka tun farko mm. tunda ai ana gobe zaka zaka nika wannan masaran naka mm. to bawon masaran ka da kaje ka samo zaka zauna ka gyara su shi ma ka falle falle ka cire wannan gashi gashi na jikin masara mm. sannan ka ko mai dan taushi ba mai karfi saboda idan kana mulmulawa da mai karfi yana barewa amma ka samu mai bawo masara mai taushi mm. to sai ka sa su a ruwa su ma ka wanke su ka tsaftace su ka sa su a ruwa to bayan ka sa su a ruwa shi ba a je shi a gefe sai da a saka shi a cikin ruwa saboda hannunka wannan dankon da yake yi din nan idan ka bashi ba zai ringa maka daɗi ba amma idan a ruwa ne kana sa kana haɗa shi da ruwa to zai fi maka daɗin mulmulawa to bayan ka gama mulmulawa sai ka dauko wannan bawon masara sai ka shimfiɗa shi a hannunka wannan mulmula sai ka dauko sai ka saka shi sai ka dauko tsaron kana manna wannan kana manna wannan har sai ka tabbatar ka rufe shi kamar yadda ake alalan da ake yi na falle na ganye hmm. to bayan ka rufe shi zaka murda ka murda nan ka murda nan sai ka dauko shi sai ka saka shi a ciki sai ka kula ki gashi ya kamar kwallo kwa masara nan ya lulluɓa jikin shi to sai ka ajiye ina son sani wato kwan bawo masa zaka iya jera uku zuwa hudu eh, kenan eh. sannan ka ɗebo shi mulmulan eh. tuwon ka sa ka sa yadda dai ka san mm-hmm. zai karbi abin ya kulle mm-hmm. daidai ya isa mm-hmm. in ka gama wani to haka zaka ta kana tarawa to a cikin bawon masarar nan da ka jika za shi ga wani yana da karfi mm. to wa'annan masu karfin bayan ka gama mulmulan ka gama mm. to za ka kara hada sabon wuta idan ka kara haɗa sabon wuta wannan ganyen da ya rage a cikin ruwa sai ka ɗebo su ka samo su sai ka zuba su a cikin wannan tukunyan wanda za ka eh, daga ƙasa kenan ka musu shimfiɗa kenan sai ka sa ruwa daidai ruwan ba a so ya hauro kai ya caɓe sai ka sa ruwa daidai daidai mm. bayan ka sa ruwa sai ka ɗauko wannan da sai ka ringa jejjerawa a cikin wannan ganyen da ka sa a ƙasan tukunya bayan ka jera su ka tabbatar da su sun zauna mm. ka ba su ruwa idan ya ringa bararraka zai taso ya rufe hannu sama amma ba mm. tare da ruwan kuma a lokacin sawan ya haura ɗaura ba kamar ne da misali za a yi ah, alale eh, <laughs> sai ka ɗauko ne daga sai ka lullube shi a sama kuma a sama sai ka mm. ɗauko na tukunya sai ka ƙara dorawa. Eh, eh, sai ka sa wuta wani zai iya bashi in Allah ya sa wutar mai cinye ba wai yana hayaki ba za ka iya bashi kamar awa ɗaya da rabi yana kan wuta eh ana so ya nuna ya sake jikin shi ba a so dan kaji ya nuna kaji kaji ya nuna an jima kuma zai zo iya sakewa hmm. to amma in ka bar shi ya nuna ya kama jikin shi to a wannan lokaci za ka gani har kwana biyu wani ma har kwana uku yana yi shi wannan tuwo eh gaskiya dan muna yin shi yana iya kwana biyu kwana uku ma muna cin har sati ma da kunu yana min gaskiya bai lalace hmm. a hannuna musamman lokacin sanyi lokacin sanyi ko lokacin zafi na kasa abinka a firiji wanda yake so ko duk da yadda ka sa shi kana duba kana dan canza mishi ruwa kaga ya hunhuna saboda mm. in irin ka ajiye shi kwana biyu kwana kuma baka kula da shi za ta ga ya fara hunhuna mm. to amma in kana dan gyara shi yau da gobe kana za zaka dan cika dan dumama shi to kenan shi bawo ma ba a cire sai lokacin da zaka cire zaka dauko ka warware ka eh, ci ka ci abin ka an ka da zai bushe ta haka ne to shi wannan tuwon da me ake cin sa koko shi kansa shi ma abinci ne shi ma abinci ne mai zaman kanshi kin su suna damawa da siga da An dafa wannan. Eh, amma wani kuma ya fi son shi da miya domin Allah. A a sha tuwo. To masu sauraro muna fatan kun amfana da bayanan da muka gabatar. Ai hutun ƙarshen mako lafiya. Allah ya ba mu alherinsa. To duka duka a nan za mu ja labulan shirin namu na yau. Yanzu a madadin Binta Ibrahim da dukkanin waɗanda ke da muryoyin su da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai yauna wa Mayu Najeriya da ta daidaita mana sauti. Aisha Ma'azu ce take muku sallama daga nan birnin Washington DC.